Assalamu alaikum yan uwa masu kallon mu kamar da yadda kuke gani har wala yau muna tattaunawa ne da baki waɗanda suka shigo daga ƙasashe daban-daban a wannan ziyara ta arba'in na farko za mu so mu ji sunan malamin eto eh ni dai sunana musa abdulrahman ah, malam musa kun zo daga ina kenan ni daga kamaru ni dan kamaru ne to wannan ziyaran wannan shine zuwan ku na farko ko kuma a kun saba zuwa ita wannan ziyara eh to na saba zuwa ina gani zuwa na ta farko ne ta uku ne wannan na eh. to ko akwai wani canji da kuka gani a tsakanin wannan zuwan naku da eh, wannan zuwan da ya gabata da kuma wato na wannan shekara din ke eh to bawon Allah <laughs> ziyaratul arba'in wato ka zo ka gani ka shi ka kai labari ne ya ya aka yi wato kowane shekara wallahi bawan Allah kowane shekara adadin waɗanda suke kawo imam Hussein ziyara karuwa da karuwa yake yi wallahi Allah kuma bayan wannan kuma abin mamaki zaka gani waɗanda suke kawo imam Hussein ziyara kowane shekara ko ranar ashura ko a cikin ayami ashura ne ma ko a cikin eh, ko ranar arba'in ne ma wato zaka gani da maza da mata da yada. ƙananun yara musamman wajen tattaki da tsakanin daga tashiwa daga najafi zuwa eh, karbala haka na ake kowa da kowa ana tattaki wallahi Allah. To yanzu ko akwai wani ah, sako da zaka isar ga waɗanda ba su samu shigowa ba? To sako na zan gama waɗanda ba su taɓa zuwa ba na farko ku yi addu'a. Allah ya baku wannan taufiki. domin ba kowa ba ne yake samun wani iya taufiki duk lokacin da Allah ya baka hali da dama idan kai ji kai karan kanka kana da hali da dama zuwa wallahi ka zo wallahi ka za ka ga abin mamaki abin mamaki wallahi Allah abin da ka zo ka gani ka ji ka koma ka kala ka kai labari ne wallahi Allah muna godiya ah, sai ba da mu mu da mu da godiya da insha Allah وكما كل عام